ai wallahi da ma'aibiya na mai ce malam in ka je gurin su ni ban yafe maka billahi alladhi la ilaha illa huwa da ma'aibiya na ta ga ta ba hajji ai ban je ba kaga ni ma ku ce tana nan ai dare ai tana nan dare ba oh addu'a ne to yawa nace ba zan je ba in je to ban koyi darasi ba kenan a ah, haba a bayan mu shaida kowa ku shaida gaskiya ba ka dai akwai abin da kuka boye kuma Allah zai bayyana shi akwai dan uwansu akwai dan uwansa da ya bugo mun daga kudu ma yake ce malam karka yadda ka je na ce masa dala ka bar wannan magana ni ma ku ci na dala ma dan je in je in yi exposing din kai na into danger ni in kai kai na wurin hatsari dan shi'a zai je dan dalika zai je kowa ma zai je kuma ba mai caje mutane haka kawai a shiga <laughs> Allah ya tsine mai ƙarya ni nace rawani bid'a ne in kai jahili ne ni jahili ne ni nace sake hannu bid'a ne in kai jahili ne ni jahili ne ya fara mun ƙarya